Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a cikin shirin nakasa ba kasawa ba mun samo wani bawan Allah ne wanda tun daga rayuwarsa yana ɗan ƙanƙani yake da wata tawaya a jikinsa amma kuma wannan bata hana shi cimma manufa ba domin kuwa ya samu goyon baya tun daga iyaye da 'yan uwa har zuwa matsayin da ya kai yake jagoranta wata makarantar addini wacce take da ɗalibai sama da dubu. Mai sauraro sai a biyo ma cikin shirin nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. Na kasa ba kasawa ba. To salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kana magana da Alhatu S Muhammad wannan S din sadi ne manufarta. Me malam tsalha yake yi? A ni malamin makaranta ne. Ina karantar da ɗalibai mm. a makarantun irin na Islami da muke tare da su. To malam tsalha ga ka cikin shirin na kasa ba kasa ba kana da na kasa ne kai ma? Eh tabbas ina da na kasa. na kasa ta kuma shine rarrafe nake ba na iya tafiya a tsaye eh. Allah ya hukunta a kaina to rarrafe nake yi eh to amma akan wani abu yanzu kake tafiya ko ko a rarrafen kake tafiya a a kasan yanzu da yake akwai ci gaba sosai akwai abubuwa da muke amfani da su na taimakawa eh kamar kuna mashina kai har motoci muna amfani da su yanzu haka to idan na da mashin ina da mashin da gaskiya nake amfani da shi yanzu to alhamdulillah to dalibai da kuke koyarwa Uh, yawanci mutanenmu ko kuma in ce hausa suna ganin cewa kasashe ba shi da wata mamora kuma ba ma inda zai mori al'umma to sai gashi kamar ɗaliban su ne yanzu nakasassun shi malamin kuma kasashe shi yana koyar da su Allahu akbar gaskiya ne mm. akwai masu irin wannan tunanin mm. gaskiya da yawa cikin al'umma mm. to amma gaskiya ni dai a yankin da nake da kuma al'ummar nake tare da su ina ganin sun cire wannan tunanin musamman ni dai a kaina dan na ba su tsali akan haka gaskiya to ba ni da wani abun nan na fargaba ko kuma wani kyama ko wani abu mai da haka karatu muke ga dangadan hasali ma tun da ni ne ke jagoranci makarantar abokan aiki na lafiyayyu ne masu tafiya da sauransu amma dai ni kaɗai ne jagoran nasu kuma ya eh. kasance da wannan kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban sun kai na. a gaskiya za su kai dubu da wani abu don muna da bangarori daban-daban eh. akwai bangaren da ake karatun islamiyya zalla an karatun islamiyya masu yawanci masu sauraro su san abin da ake da karatun islamiyya hmm. zalla hmm. sannan kuma muna da bangare na karatun alkur'ani zalla kawai shi hmm. sannan kuma ka gama wannan muna da bangare na yin haddan shi alkur'ani mm. sannan kuma muna da bangarori da dama don hatta ma cikin makarantar akwai wani bangare da muka ware na wani lokuta mm. lokaci da al'umma suke shigowa matasa da 'yan mata da mamma masu aure mm. suna koyon sana'o'i dai haka na na neman rayuwa na yau da kullum. Me sunan makarantar taku? sunan makarantar madarasatin nurul islam madarawa kaduna nigeria haka to bari mu koma kanka kai kanka a matsayinka na malam dalha amma a lokacin da yake dalha ya ka ta fara <laughs> alhamdulillah hmm. ni dai an haife ni a nan anguwan sarkin musulmi hmm. nan garin kaduna hmm. kuma ni ne yaro na shida a bagurin mahaifina kenan amma ɗakin mahaifiyata ni ne ɗana hudu to gaskiya lokacin an haife ni lafiya kalau mm. kamar yadda samu labari daga ita mahaifiyar tawa mm. na kai shekara daya da wani abun na kusan da rage haka mm. na fara tafiya da kafafuna wata rana irin fitowar nan ba tare da uwa ta sani ba sai na fito kofar gidan mutu kofar gidan namu akwai kwalbati ake cewa ko kwalbati eh, eh kwalbati eh yawwa to sai na zo zan yunkura in tsallaka kwalbatin to sai na fada cikin wannan kwalbatin Hmm. wannan shi ne dalili ita ce sula ita zama kaddara daga Allah subhanahu wataala na samu kaina sun yi bakin abin da za su iya na kokari na neman magani amma dai kaddara Allah ta riga ta kasance sai na samu kaina na rasa kafafu hmm. kuma gaskiya ka san yankin mu na Hausa hmm. idan yaro ya daga abu na farko da ake fara yi masa a tura shi makarantar allo to wallahi ne ma haka suka yi mu ina dagawa duk da wannan laruwar da ke tare da ni sai suka ce ba zan zauna gida kawai tafi gudun karatu haka mm. ni ba a tsare na an ci kan yin karatu ba sai suka ce lalle in tafi makaranta mm. sai suka tura ni Zaria to kuma Allah ya taimake ni a Zaria din akwai ta mahaifiyar mahaifiya ta din kakata kenan ta bangaren mahaifiya mm. sai na zauna a gurin ta domin makaranta tana kusa da ita ne to kaga wannan ya bani damar cewa ban samu wahala na wajen neman abinci da shoran abubuwa irin barace-barace da ake Yawwa irin barace-barace da ake ita kakatawa akwai ɗanta da ke tare da ita shi ka lura da ita to kusan ɗan kuma ina karkashin ta ne duk abin da zai mata kawai zai mun ne kawai. Hmm. ka samu kula. Da fara hmm. karatu na yawa na karatu na allo na wani yan shekaru. Hmm. To wata rana akwai babban mu a nan gida Kaduna kenan a angon sarkin. Sai iyalin shi ta haihu. To sai aka turo na irin suna din nan. Ko na zo suna wajen alif ɗari tara da tamanin ne daidai zan iya tunawa to sai shi ya ce a gaskiya zai nemi yardan iyayenmu ba zan koma zariya ba mm. zauna tare da shi da akwai makarantun alluma anan nan mm. shi kenan sai ya nemi yarda kuma sai suka amince mm. to shi lokacin ya sayi gida a nan anguwan badarawa su suna can anguwan sarki amma shi ya kwaso ilan shi ya nan Hmm. angon Badara domin ya ke gida ana angon Badara. Hmm. nan kara ya kusa da bus tafi na badarawa wa dinnan hmm. sai dai mai sauraro ya nema ni na san gida <laughs> yau <laughs> eh lajin ka ya shi kenan sai na sai na dawo gurin shi da zama kuma ina dawowa Allah ya taimaka a nan bayan gidan nan shi akwai makarantar allo makarantar ana ce mata makarantar malam aikashi duk Angon Badara ya san wannan aikashi na taba hira da shi ma na to wannan makarantar nan ya zo ya sanya ni inda mm. mm. bayan gidan shi ne ba nisa sannan mm. na tsawar karatu na na allo sannan kuma in muka tashi makarantar allo sai ya sa koma can angon sarkin wallahi wani kan Allah malam kabara da ya daɗa zauna haka nan ba in mun tashi karatun allo da safe kafin la'asar mu dawo zai ce in koma angon sarki in na je angon sarkin sai ya haɗa da wani abokin shi yana irin na kaɗin nan na abin nan na injin na injin sai ya haɗa na yana koya mu. Ko wurin siyara mai niƙa ne lokacin? Alhamdulillah ogana ne gurin niƙa. Hmm. Malam yaro domin abokin yaya na ne. Ka san unguwan na girma. <laughs> Eh, ina jin ka. Hmm. A takaice na ga maka bara sai da ya sai min injin niƙa ya hmm. ɗora na akai. Zan zo in yi karatu na na allo in na tashi in je in yi niƙa. In yamma ta yi a sa wani ya ci gaba da ake in dawo wurin karatu na na allo. ina da mun dai shekara ɗaya da wani abu haka akan haka sai da ya ka san abokai da kuma irin su jigunu da shauran ya mm. ka ba da shawaran waya na kuma shiga boko mm. da sai na ba shi shawaran cewa ina son shiga makarantar boko mm. ya ke haka iya yi na ce insha Allah zan yi sai ce mun to shi kenan a je a sami to ko da muka je sai muka yi rashin sa'a a shekarar alif dari tara da tamanin da ɗaya sai ya kasance sun gama ɗaukan ɗalibai sai aka ce na hakuri sai shekara ne zuwa sai a dawo. Lokacin shekara ka nawa? A lokacin gaskiya na girma. Idan na ta wajen shekara goma sha uku na ganin a lokacin. To fa. Mm. Ka gane? Mm. <laughs> Da ko na dawo to sai nake ce mai gashi abin da ya faru su zai za a yi to gaskiya tun da ban samu shiga can bokon ba. Mm. akwai makarantar islamiyya ina so kuma shiga islamiyya in ce ya za ka haɗa abu guda biyu na ce zan iya yi sai ce shi kenan domin a lokacin gaskiya duk abin da nake so in dai ba ya saba ba zai bani dama zai bani irin sha'i ya ce zai na islamiyya to sai na zo na shiga wannan islamiyya da nake majagoranci mm. sai na zo na shiga alif ɗari tara da tamanin da biyu mm. ina fata an gane na zo na shiga islamiyya na fara to da shekara ta zagayo dan takaita maka labari mm. sai na je na shiga boko ina zuwa suka ce dama sun yi alkawari ya ka ɗauke ni na fara karatu dan ne tun boko na na primary school a nan badara primary school Mm, ta kam salem. yawwa nan mm. kuwa a nan dai mm. karatu na har na gama primary school kuma sai Allah ya kike ni na gama primary school a shekara kuma wannan shekara muka gama kuma wannan islamiyya da nake ciki ita ma babban shehin malami Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi mm. Allahumma amin shi ne yazo ya ba mu shahada din mu kuma ya sanya mana albarka to da haka zan ce malam Dalha sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah mai kwa mai komai ya kai mu zamu ji yadda abin ya kasance da kai a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma shi bakon namu na yau da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabari ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya.